so idan gaina ruhina wani samun wasu kone wata ran yayo maka rana wata ran sai rauni na kadarta ne fa ina so kan ki ba ni da rauni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 是。 السعيد حبيبنا الذي من كرامته فأنت سبحان ربك رب العزة عما على المرسلين والحمد لله ka baka cikin farin ciki ka dawo kana kunci ka yi haƙuri duk tsanani sauƙinsa yana tare da ubangiji insha Allahu da yardar Allah wannan ɓacin rana ka zai zama farin ciki a rayuwa kuma Allah zai dawo maka da aikinka in aikinka bai dawo ba mafiyinsa insha Allah Allah zai baka da izinin Allah ka yi haƙuri ka fawwalar ubangiji kuma Allah shine mai kaji ko duk wanda ya dogara da Allah wallahi ba zai tabi ba ni mahaifiyarka ce na sa goshi na a ƙasa ina kuka ina gaya ubangiji Assalamu alaikum. Gobe? Da safe? To, na gode Allah saka da kai. ala saka da kai. Me fa? Alhaji ne kiran da kansa. Ya ci gobe ko bai? Alhamdulillah, Allah na gode ba. Allah ƙara annabi daraja. La ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim. zuwa. Ah, Iko Allah, na zuhura ba da kanka a sare, kai jama'a, to wannan fa shi ne bambancin tsakanin turare da addu'a. Kaga ita zuhura turare take yi, ni kuma addu'a nake kullum Allah nake gaya ba dare ba rana, Allah na gode ma, Allah ƙara annabi daraja. Yanzu da muke magana na kaga abu kaman wasa. san da na ta gudu ne daga lokacin da shi mai gida kira ne to na tafi kin san tsohon mashin na tafi gagarin damuna na dan fafara yan ramuka kuma garin kocewa hanya aka dan samu matsala Shi ne sai yanzu na ƙara so amma abuwa ba halina na ne makara yanzu kan ne kana buƙatar ruwa da ka gaji gaskiya ne

na gode sosai ke da wannan karama kuma mai gida ya ce yanzu to kuma ina hanya sai muka sake waye da shi sai ke cewa da ni ayi gurin ki ya kamata yanzu? zo za ki akwai abin da za ki gaya to shi ne na ce to wurin sauri ba su dole a nemo kai saboda a ƙa'idan aiki ba a barin aiki sai an sanar kafin lokacin barin aiki saura wata uku ake sanarwa tukunna mutum ya nemo wanda zai zama gurbinka. amma haka kawai ka tashi ka tafi gaskiya ne na san da wannan ka'idar to amma kin ga yanayin yadda abin ya zo kuma ni gaskiya na dan tsorata to shi sa kawai sai na wuce shi sa na tafi kuma biki da ni tsaya ba kin ga na tafi abin da ya dole in kira ka saboda na yi bincike sosai akan yadda ka yi aiki a baya kuma yanzu idan har za mu ci gaba da aiki da kai za ka tashi ne a sabon ma'aikacinmu ka kawai da sabon ma'aikaci kawai ka taɓa aiki a mu a baya kawai yanzu bincika za mu yi muga a baya mu muka cuce ka ko kai ka cuce mu kuma gaskiyar magana na yi bincike sosai akan aikin da ka na ga abin da na gani kuma kai ma zan nuna maka kafin nan kuma dole yanzu zan yi maka tambayoyi idan har ka ansa tambayoyi na kuma ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah idan ka faɗa min gaskiya ka ansa tsakaninka da Allah shikenan kafin nan kuma baraka ga don Allah don annabi a ringa tattala abin duniya kar ki zama mai shashanci kina ballagazar da komai kin ga dai irin wayar da aka sha a baya yaran nan aka dakatar da shi a wajen aiki to yanzu Allah ya karba addu'ar mu ya koma wajen aiki na a ringa masa tattali gogo wannan fa koma aiki da suka kira shi koma dama na sun tabbas sai ya faru dolin su ba za su taɓa samu kwanciyar hankali ba gogo sai sun kira shi saboda wallahi gogo ni kaɗai na san me da me da me na yi kin ga hayaƙai menene ba abin da ban yi ba shi su sun isa su ma jarin ta su koro min miji gida in dan ta wasa ce zuhura kenan abin da nake so da ke ki koma ga Allah ki ringa addu'a wannan hayaƙe-hayaƙen da kike da yawon tsubbace-tsubbacen bokayen nan da yanayi miki aiki da yanzu kin samu hannun jarin nan kin zama abin da kika zama amma ki ga yi kike yi kike ba ci gaba to da Allah kika koma da yanzu Allah karba da kin samu abin da kike so haba haba gogo haba gogo ni na san akwai wani makarkasiya a cikin gidan nan ni na sani wallahi gogo yanzu dan Allah dan annabi abin nan bai tafiya gaba baya tafiya baya ashe gogo ke ke min baki yanzu ke ke min baki gogo kin fa san dole ga min baki zai kama ni sai kuma ki dinga min baki haba gogo haba to ni ya zan yi miki baki ai ba zan miki baki ba shawara nake baki dan Allah dan annabi ki kama sallar dare in kika tashi karfe 1 karfe 2 ki je ki durkusa gaban ubangijinki ki yi addu'a ki sallah baki da hijabi daga ke sai shi makiyanki suna bacci Allah zai karba ki. amma ke ce ai ka can hayaki ne waye ki rabu da wannan boka yin kai ki za su su baro da ki su baro ki boka zai miki abin da Allah bai miki bane ba boka bane babba irin masu haka haka din ba boka bane kuma gogo kin san menene kin ga dai akwai gajiya aikin gida in na kwanta in bacci na shi fa zai tashi fa ya timin sallolin fa shi a can fa shi zai hmm. min yi min lazumin duk abin da nake yi shi zai min kawai kuɗi jin bashi fa shi kenan fa ni na huta fa na kwanta yanzu haka ma maganar da nake miki na aiki saki na za ta dai ta karɓo min wani magani a can ƙauye wannan muguwar matan da ta dawo ofis din su baby wallahi aka zai dinka tuya ta a hannu haba wato dai ba ki shawarar da nake gaya miki ba ko ba za ki koma ga Allah din ba yawon boka za ki dinga turawa ana miki girki na na konewa hau ba za ki tsaya ki saurari magana ta ba ko shikenan ki ci gaba in dai wannan abin kika ga shi zai bille miki ki ci gaba tunda ba za ki koma ga Allah ba kawaye sun hure miki kunne ba ki da aiki sai yawon boka fi sabilillahi wace irin rayuwa ce wannan to ki koma ga Allah Allah sai ya ji kanki ya tausaya miki ya baki abin da kike so Allah ka shirya min wannan yarinya Allah ka shiga cikin lamarinta Allah ya shirya ta a'a yanzu na san kaga abin da na nuna maka game da rakwat ɗinka. Kuma sannan zaman da muka yi da kai na fahimci duk abubuwan da muka tattauna na fahimci maganganunka. Sai dai in ce maka za ka iya tafiya ka sauka lafiya. Shikenan na gode. Ni na tafi. Ban gane ba. Za ka tafi ina za ka je? To ina da inda ya wuce gida ne? Ni ba da nake zuwa, ni ba dan iska bane, ba na yawan banza. ni dama daga gidana sai gurin aiki yanzu ma ina gida aka ce na zo kuma gashi na zo duk abubuwan nan kuma kin ce in tafi to in na tashi tafiya ina zan yi in dai da mai a mashin ɗina ni kawai gida zan burga in tafiya ta shikenan ina ganin kaman baka fahimce ni ba ina nufin ka tafi ka koma ofis ɗinka ka koma bakin aiki ban ke daɗi ai ban gane ba ban gane abin da yake nufi ba Ina na zaton ta aka sake yi ne ai <laughs> to ai kai ne idan kana magana karin gasba karin gasba baka ba mutum daman da zai maka tambaya ma ba da naka ba shi amsa haka ranan ma ka zo nan kana ta maganganun ka kai kai kidan ka kai kai rawan ka ban ce maka komai ba ka ce ka tattara kayan ka kwashi kayan ka kai tafiyar ka ban ce maka na kore ka ba ko ni na faɗa maka da baki na to kaga ashe kai ne ka kori kanka da kanka ba ni ba ayi ayi hakuri ne ai mun afu haka nake ne ai mun afu ranke da ni <laughs> nagode To Allah ya taimaka ji a ci gaba da aiki a kula da kyau din. Allah ya kara zigi insha Allah insha Allah za kula. Bari na gara sa kofi. Na lamun ya ma daɗi. Sosai ma ranki da Na gode. Na gode sosai Allah saka da alheri. Allah ya kara alaji lafiya. Assalamu alaikum. Na gode. Assalamu alaikum. Allah ya ma shi.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 sai sallah sai kuma dan wani abu da ba a rasa wani zumunci a abin da ka sani ne wanda yake cikin zuciyata wanda fata na da kuma addu'ar da nake yi mata ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba ta miji na gari wanda zai kula da rayuwarta zai kare mutuncinta zai kare min ita zai rike ta amana fi sabilillahi tunda da yarinyar nan kaga dai alhamdulillahi ta yi karatu kuma ta samu tarbiyya daidai gwargwaro ga ta kuma da abin yi haka kaga ba ta da tasku ba ta da kaico dangane da irin samari ko kuma in ce mazajen yanzu wanda ba komai suke ɗaukan mata ba illa bayi suna ganin dan an aura musu mace ta zama kamar baiwa wulaƙancin yau nan daban na gobe daban na jibi daban alhaji kenan yau ni kuma aure har yaushe aure kuma ni ai na gama aure dai fatan cikawa da imani kuma ai salamu alaikum wa alaikum salam bari zan ƙara shirin sannu daji manaja manaja yaya kamfanin alhamdulillah ma dai yau kin gaji Allah na ga dukkan sai dadi. Wallahi. Kadda yau ma fa girkin kai dadi. Ina nan illa sallah kawai an kira sallah a masallaci. A mutum na je ne yana dawo. Abincin ai da kika dafa yana da yawa. Kun ga ai ba zan iya cinye shi ba. Yana nan. To masha Allah. Mm. da albishir. Goro. Goro na nawa. Da abin da yake so shi zan baki. Lallai nan ka dai an dawo maka da shi a ranar. gaba da su. Alhamdulillah. To kin ga dai abin da nake gaya miki yau. Na tabbata dai duk abubuwan da nake zayyana miki dangane da halayyarsa kin gansu da idanuwan ki yanzu. A'a ni fa dadi, na dai ga abin da na gani. To. Wannan kuma dadi kai mutumin da kun ji maguna tare da shi. To ai daɗewar da na yi da shi, shi yasa na gaya miki. Da sannu za ki ga duk raguwar abubuwan da na zayyana miki wanda baki gansu yanzu ba. haka ne dadi ni na gaji barin je wanka ruwan abincin da ka bari in ci shi to shi ke da eh? ah, ah. manaja manaja manaja na <laughs> wai sai in bini bini da na da sai in ganki a waje ke son zaman ciki wallahi na gaji da zaman ɗakin ne shine na fito nake dai dan motsawa ya naga haka da dai lafiya dai ko a lafiya lau to masha Allah ina babur din kuma ai yanzu bago barin ga miki wannan kuma aikin ai inda kika san yanzu aka dauke ni ai na fi mutunci yanzu alhamdulillah haba ai ba magana alhamdulillah ah mashin ai yana baya ai sa shi ne tukuna zan daure shi saboda yanzu ji na nake kamar ni ne ma mai kamfanin gaba da da haka kin ga yanzu bai kamata a rika gaina mashin dina da kan dakal ba yadda ake yin damunan nan gwara in rika yin tas da shi a ganin ina kyalli na to shi sa ba na so yanzu a zo a samu matsala kar ma wani ya raina ni mm. dama ai ba ba da ya sama an kore ni na kori kaina kuma na dawo gashi kuma Allah ya sa abubuwa kuma sun kankama to haka nake so abinda nake so da kai dan Allah a ringa zuwa gun aiki da sauri da wuri-wuri kar a ringa makara dama dai na san kai baka makara a rike kuma amana ne maka kyakkyawan zato halar ɗinka kake nema kaga aikin nan irin abin da aka sha wahala a baya yanzu da shi muka dogara da shi muke ci muke sha muke rufin asiri da wasu 'yan bukatu to don allah ka mai da hankalinka Allah ya ma albarka ayan Allah ya da babu wata matsala to alhamdulillah ita kanta wadda ake jin cewa din ita ce barazanar tamu yanzu ita kanta naga ta yi laushi ta risina ta yi la'asar har magariba ma ta yi ba na jin da wata matsalan Allah da yanzu ba za mu samu damuwa da ita ba to haka nake so ka je ka ga ya gemar ka ɗazu ta zo ta dame ni da soki burutsinta iri iri na san za ta yi munna sosai fiye da tunani zura ho hmm. sai addu'a ba komai to Allah ya albarka to bari sai ki shigo to madalla insha Allah ɗan dan motsa kai wallahi zaman na haka ba daɗin an tsofan nan sai dai ana dai dan tsananin so ne ke wa matata alo alo ga wani fa nan. sai ki zo nan ki wani laɓe ga ɗakin mu kin tashi kin tafi wani guri to ba na ɓoye maka bane ai ni ma ɗazu ina kallon ku kai da goggo kuna ta magana kina ta ba su labari ina ta masu gidan ba ka ganna ba ka ɗauke kai shi ne abin ya ban haushi ne ba na shi aso ake so aso da so Ruwai ni kai wai me ke faruwa ne? Wai don Allah akwai inda ya gama daga kalla banda nan ne? Akwai. Ina ne? Ke ah. Yanzu dai ni kin ga abin da nake so da ke. Kin ga gwaggo ta iya shiga ko da yaushe. Kin zo kin tare na a nan gurin. Na ga dai cikin nan za mu shiga. yi amfanin mu tsaya nan mu ta gano. To menene? Da ni da kai duka ba kogon bace mamanmu? Ai duka mu 'ya'yanta ne. Ni dai gaisa. To naga abin nan akwai shi da an shiga dai sha zanyi me sai na dan dana kuma. Ke bakin dana ba? Ka dan dana dan Allah. Dan dana mu. Ni ne ni ne me bakin kwalama ko? <laughs> Sai na dan dana za a san sukari ya ji. Kara kara ƙara. Ko kara. Kara ƙara ƙara. Ko ƙara. Ƙara kuma. <laughs> Yau. Na kaji. Ya yi daɗi? Cakwai. <laughs> Surprise da miki. Eh? eh, abin mamaki. To kai ne ai wai surprise. Wancan sunan lemo ne. A bar shi da Hausa yadda ake fi gane. Ina da abin mamaki. Abin mamaki. Eh, zan baki mamaki yau. To a bani. In tambaye ki. Eh. Yau ta rana. Yau ta rana. Yau Juma'a. Ke da Allah ba Juma'a ba. Hmm. Yau shekarar mu ɗaya da aure. <gasps> Shekarar mu ɗaya da aure? Baby shekara ɗaya? Kin manta. Kai baby, yanzu an ne shekara ɗaya da kai? Kin manta. Kin ga na fi son ki. Ah, mu ma ina son ka. Gashi kin manta? ni ma ai ba manta ne ba makuwa ne. To abin da nake so da ke. <laughs> Mm. Alƙawarin nan da na yi miki. To yau nake so in cika shi kyautar nan. Yau zan yi ta. Allah, yau za ka bani? Wai yau daɗi. Kai. Wato yanzu ni ba na zama oga ba tun da na koma aiki komai lafiya lau eh. <laughs> yanzu mu shiga ciki dan san gobe to da mun dan samun dan abin nan sai in koma ko ba haka ba sai in ji in tafi miki da sabonki <laughs>